السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga الحميد Ramadan. قوات رمضان في رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da hudu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shi ne kasan na 96 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman buna sa'ad buna ali a shasari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi bayan wa su manta ba muna ƙarƙashin tambaya ta 27 da ke magana akan ana samun tufka da warwara cikin abin da ya shafi malaman shi'a masu riwaya e eh, mala ya ce haka yana faruwa har ma ya buga mana misali akan zurara a karatunmu da ya gabata haka ne mala ya ce a ta'alik mithlu hadha tanaqud kasirun wa kasir irin wannan tufka da warwara da ke cikin al'amarin jirwa ta'adil a wajen shi'a abu ne wanda ya yawa matuka Maliki ka jafiyar ka jabir aljufi wa muhammadu bin muslim wa abi basir allaisul muradi wa yazid al'ajli rahimran bin a'yun وغيرهم ومن يكو هذا شأنهم وهذا أحوالهم فبأي شيء يهكم على مروياتهم وأخبارهم التي رووها ما yake cewa irin wannan tibka da warwara da irin wannan taɓargaza da suke yi a cikin abin da ya shafi jarhu wa idan mutane ya zama wannan shine riwayansu shine abubuwan da suke yi to kenan waɗannan riwayoyi nasu zai zama abin dogaro kenan duk waɗannan malaman da aka ambata in ka je ka ji irin maganganun da suke faɗa kan masu riwaya yanzu zai ce wani mutumin banza ne taƙi kaɗan kuma sai ce babu mutumin arziki irin shi ba haka a cikin jarhuwar ta'adil wannan ya nuna cewa ba gaskiya ba ne abubuwan da suke faɗi gaba ɗaya suna faɗin maganganun ba sa cikin ayyacinsu kuma ya cewa su ba malaman jarhu ba ne kuma mazajen ma ba masu sansu ba ne saboda abin da ya faɗi yau abin da zai faɗi gobe yana warware shi malaci alkasima kala kun tusi an aksari ulama'ihim wa musannifihim ɗaya daga cikin manyan malamansu a tusi ya ce ya samo daga mafi yawancin malamansu da masu rubutunsu cewa inna kasiran min musannifi ashabina wa ashabil usul ce da yawa daga cikin waɗanda suke rubutu a cikin wannan harka namu yan halunar mazahib alfasida suna bin tsari ne ɓanna mai muni wa in kana kutubuhun mutu amma mu'tamida ko da yake ma dafan abun dogaro ne ji maganganun banza malamansu da masu rubutunsu sun ba hanya na ɓanna a cikin rubutun a cikin littattafan to amma kuma littattafan abin dogaro ne kun gane ma'anan eh rubutun da malamansu suka yi da abin da ke cikin littattafan sun ba hanya na ɓanna wajen tattaro abin to amma kuma littafin abin dogaro ne sai Allah ka tsine ma a albarka yanzu ya wani abin zai yi a ce to shi ke zo kin ga wannan da ke kawo zaki a e eh, Allah barawo ne mazinaci ne ɗan luwaɗi ne mashayi ne ka sai an gama lissafo ɓannan shi duka a ce ga duk wani rukuni kai shi wannan ko shi ne iskanci shi ba ɗan iska ba ne shi shi shi shi ne iskanci ta ce tamma kuma shi ya dace ki aura a matsayinki na mahaddacin alkur'ani mutum ne kirki mai tarbiyya wacce ka san ya ta cika duk wani siffa na kamala ta ɗauko irin wannan gangariyan ɗan iskan ta ce kuma ba wanda ya dace da ita irin shi yanzu wanda suke wannan hukuncin an ya sa da kangaru shi ne fabin da sai da ka gama littafin iskanci ke cikin shi kuma ka ce kuma shi ne ya dace ke addini da shi a kai ma ɗan iskan kenan haka ne Allah maɗaukin sarki ya sauwa wannan bayani yana cikin littafin alfihar sati da si shafi na 32 a muƙaddima da wasa'il shi'a jiz'i na 20 shafi na 233 ta sabi'a malici Allahu akbar ma haza tanaqud ku kallo wannan tufka da warwara kutubuhum da. littattafansa abun dogara ne wa hum ashabu mazahib alfasida ganon yau da kana ma jin larabci sosai nan ne zaka gane bannan maganan malam mazabin fasida amma kuma mutamat, ai tun da aka yi duniya ba a taɓa shigantaka kamar wannan ba a gano wannan a kira ka za ce kaga wannan naman e yana da daɗi amma an mulke shi da guban da kafin ga gama tauna shi ka mutu amma dai ɗanɗana daɗin shi ya ce matuka bismillah kaga da mai gaya maka da kai duka kun zama karu haka ne kenan duk wani ɗan shi'a da ke bin wannan aƙida da wannan addini na ruɗani da ya san wannan abin wallahi da ba zai yi ba ko da sakarci ce shi'a gaba ɗaya Allah ya kyauta tambaya ne 28 halal ijma'u hujjatin inda shuyukh mazhabi shi'i wa mata wai shin ijma'i yana zama hujja a wajen malaman mazhabin shi'a in yana zama yaushe ke zama hujja an gani laysa bi hujja illa bi wujud ahada immatihim al-ma'sumin su ijima'i bai zama hujja a wurinsu sai in cikin ijima'in akwai ɗaya daga cikin limamansu masu mai ƙala allamatuhum ibn mutahar alhalbi al'ijima inna ma huwa hujjatun inda na lishtimalihi ala ƙaunin na'asu ya ce su ijima'i na zama hujja ne a wurinsu kasantuwan akwai maganganun masu mai ciki to za a ɗauka saboda shi masumin ba don ijima'in ba fa kullu jama'atin kasarat duk jama'an da suka zo da yawa auƙallar kallar ko yan kaɗan kana ƙaular imam fi jimlata a kawali ha sai zama cikin maganganu da ra'ayin da aka karkata akwai imami ɗaya daga cikin imamanmu a ciki fa ijma'uhum hujjatan li ajli to maganan su ya zama hujja dan shi ba dan ƙarfin dalilin da suka dogara kai ba lali ajalil ijma ba wai don ijma'in ba don shi a to kaga a zubar da maganin kawai a ce ya ce a zauna lafiya ko ko jama'a haka ba shi a yi kaga ijma'i bai daga cikin masadirar su alkitab as-sunna al-ijma banda ijma'i wannan magana na cikin littafin su mai suna tahzibul husul ila ilmi usul shafi na saba'in. na ibn al-mutahhar al-halbi kazan shine ibn taymiya yake maraddi a cikin minhajus sunna wannan mugun dan shi'a ne fal ijma' ma kana hujjatan li dukhul qawl al-ma'sum fihi wai ijma'i yana zama hujja ne saboda maganar ma'sumi ya shigo cikin shi la li ajli al-ijma' kun gano wannan da kyau ko ba din ijma'in ba to malam bai gama mana abu muka tsallake ce haka duba awa'il maqalat shafi na 121 alkawul fil ijima wannan magana ce na cikin littafin kitabu a tsara'ir alhawi da tahrirar alfatawai jizgi na biyu shafin 539 kitabun ka min fajar man fajara bi ammatihi au khalatihi to man fajara bi ammatihi au khalati wanda ya zina da kanwon uban shi ko yar uban shi ko kanwon uwan shi ko yar uwan shi li abi jafar muhammad bin mansur bin idris al-halabi to a kashi waɗannan maganganun Allah ya kiyaye at-ta'liq mala yace ma qimatul ijma'i ne izin to a in haka ne a mazhabin sa aqidin sa fahimtar su to menene kiman ijma'in ma ya take duna ismatu imamihim muddin idan sun yarda imaminsu ma'asumi ne fa qawluhu wahdahu kafin ai maganin shi kadai ta isa ba sai an jura ta da wani ba ko a wabar da ijma'in kawai ce ya faɗa ba shine muka faɗi a baya ba su girmama ijma'i sam duk abin da aka ce wa jama'a sun haɗu sun faɗa in dai shi'a na ciki ina gaya muku bar wannan maganin kawai abin da su yake ra'ayinsu ko shi ne ra'ayinsu duk yadda kuka zauna da su kuka cewa kun yarjejeniya kaza halakar ya ce fa yarjejeniya ba yarjejeniya da shi'a sam kuma ba su girmama ta yanzu misali ba an kama zazzake ba eh duk wani zama da gwamnati za ta yi da wani cin yan shi'a wai a cewa an tsara kaza za a yi kaza ku suna wannan maganan maganan yan iska suna wannan maganan maganan banza suna wannan maganan busan kare maganan take tabbatacciya shine maganan da aka yi da shi zazzakin ya gara kusan wannan duk wani yarjejeniya da za a ce wai wani ya je ya yi a madadinsu sai fa in shi ne ya gaya mai je ka ce za ka iya ɗaukan alkawarin da su ya ce maka eh eh mun yadda mun yadda mun yadda an ji maka ga ana yin wani abu daban za ce ai wancan maganan da ka je kai ba da imami kai ba za ka wannan maganan da ita da maganan dan daudu wanda ya kawo daga karuwa tun maganin su da din matsayin su ya yasa wadin shi a zai ce maka an zauna an daidaita an fahimci ka za an tsara karka suke ka amince ma wannan abu duk kunkuni wannan maganin ka zubar da ita kawai ka ce zo da wata Allah shi kyauta tambaya ne da tara, ke da ta siyo mazhabin shi'i fi tauhidul uluhiyya me matsayin malaman shi'a dangane da tauhidul uluhiyya ma'ana wannan ne tauhidin kare ta Allah ita bayyana zalika fil askila wal ajuba al'ati insha Allah ta'ala ma ce to gaba na talatin da waɗanda za su biyo bayan shi to su za su fayyace mana wannan me suka ɗauka don gade ta kade ta Allah shi ɗaya ne koko suna da yawa ko kwa ko su allolin a ƙasa su za mu tattauna kaga wannan aƙidan yan hakika haka take a cikin shi a ɗari bisa ɗari addini na zagin Allah addini ne cin mutuncin Allah kawai Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum